kiyaye dokoki za ka yi sallah a lokaci za ka yi wa yayanka da'a za ta yi wa mijinta da'a za ka kiyaye dokokin Allah da annabi za ka kiyaye abin da ɗariƙar ta faɗa za a yi kamar istighfari ko salati da abubuwa makamantan irin wannan to kenan daga lokacin da ɗariƙa ta ce banda shan taba banda ƙin yin sallah a jama'a misali sai mutum ya yi buris ya yi watsi da waɗannan ƙa'idodi da dokoki a wajen jagororin wannan makaranta korarre ne ba ɗan makarantar ba ne mu koda ka gan shi da abubuwan makarantar misali kamar carbi misali to makaranta ta kore shi duk wanda ya san ɗariƙa ya san wannan sharuɗa guda ashirin da ɗaya da uku da wasu abubuwa don haka duk wanda za ka ga yana haikewa alkaba'ir ma'ana saƙo yana aikata saƙo ya yi da'awan almajirin shehu tijjani ne to ƙarya yake shehu tijjani bai karantar da saƙo ba wanda wani iyadu billah sai ka ji wani ma ya ce wani shehu ya ɗauke musu sallah wai shehu ya ce su duk abin da suka ga dama ya ɗauke musu tambayan da za ka masa a ina shehu ya faɗi wannan maganar na farko bai yi zamani da shehu ba shi mai wannan maganar in ya yi zamani da shehu ina sautin Shehu misali na farko kenan na biyu a wani littafi shehu ya ce ya ɗauke maka ibada a wani littafi shehu ya ce ya lamunce maka kaje ka yi saɓo wannan abu ne na ta'ada tun asali duk bayan Allah salihai na gari suna samun gurɓatattu masu jinginuwa da su tun daga annabawa kuma su zo da wani abu wanda annabawan nan ko wa'annan salihan bayin nan ba su zo da wannan abin ba kuma su jinginu da wa'annan bayin Allah wannan ba abu ne wanda yake sabo ba abu ne wanda yake tintintini da ɗaɗɗe ne kenan idan wani ya zo ya ce a wannan zamanin ne aka fara to ƙarya yake yi ba gaskiya ba ne to wannan shine yan uwa musulmi a nan abin da jawahirul ma'ani yake gaya mana mu almajiran shehu tijjani ga abin da ake umartar mu mu, da yininmu mu sarrafa shi cikin neman yardar Allah da cikin neman rahamar Allah da cikin neman gafaran Allah da cikin yi wa Allah da'a yi wa manzansa da'a sai ya sake cewa kuma har yanzu wa amalu fihi fikrahu wa aklamahu sannan shi wannan muridi ko shi wannan mai jin wa'azin da ake masa cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani wa amalu fihi yi aiki cikin wato darare cikin wa'annan yini fikrahu da tunaninsa cikin wannan nau'in ibada da yake yi domin idan mutum ya zo yana ibada ko addu'a ko ibada amma inda ibadan ta yi daban inda tunaninsa ya yi daban to wannan akwai matsala akwai hadisin da yake cewa iza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wala tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha ja'ilun fiha baraka sai a gaba sai sake cewa kuma a wani hadisin kenan wafi ruwaya a cikin wani hadisi sai ce iza sa'altumullaha fas'aluhu wa antum muqimuna bil ijaba fa inna allaha la yastajibu a a du'a an qalbi gafilin lahin sai wannan ruwayin yace idan za ku yi ibada to ku dinga yin wannan nau'in ibadan kuna kawo wanda kuke bautawa a cikin fikira ma'ana cikin tunaninku da zuciyarku domin daga nan ne ita ibadar take samun nagarta da daraja kai kuma mai ibadan a nan ne kake samun sirrin ibadar akwai hadisin da yake cewa a tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sana tunani cikin Allah kai tsaye cikin Allah ko kuma ratse cikin Allah cikin bauta masa ka yi tunani a cikin wannan bautar to ya fi ka yi nau'in wannan ibadar ba tunani cikinta na shekara guda misali ka yi sallah amma ba tunanin kana gaban Allah ba wannan tunanin to sai ka shekara guda wanda ya zo ya yi sallah guda ɗaya a zahar ya yi tunanin Allah cikin wannan sallar to ya fi ka ta kwana 360 ma'ana shekara guda wata goma sha biyu me yasa sallar nan ko wannan nau'in ibadan ta samu wannan daraja tunani tunani ne ya haifar mata da wannan daraja shi sa a ƙa'ida na sufaye in muka ɗauki maganan sahibul faida wato shekul islam shekul ibrahim kaulaha radiyallahu anhu da yake magana cikin ruhul adam za ka ji shehu yana cewa yana cewa wa walazimul hudura wasu kuna sai shehu ya ce in kun zo za ku yi nau'in ibada istighfarin ne salati ne Ha'a, hailala ne a'a karatun Kur'ani ne to ku lazamta wa kanku alhudur halarto wanda kuke bautawa kar kana sallah amma kana tunanin yanzu fa kwastomomi suna jira na a kasuwa kar kana sallah yanzu fa an kawo min takarda zan sa hannu a ofis kar kana sallah kana tunanin kuma a cikin sallar tunanin ka ya tafi yanzu fa fasinjoji suna jira na saboda haka zan yi lodi zan tafi gari kaza ko zan tafi waje kaza kaga tunaninka ya yi can sallah kuma ta yi nan to ba za ka samu ainihin zauƙi da sirri na wannan ibadar ba shi sa anan jawahirul ma'ani yake mana fakki ma'ana yake mana dalla-dalla don mu gane irin nau'in ibada da wasu za su yi da irin nau'in ibada da wasu za su yi wanda in aka zo aka auna sai ka ga waɗannan da suka bautawa Allah na shekara ɗaya to ya fi na waɗancan da suka bautawa Allah na shekara dubu Ga shi dai kuma duk tare suka zauna suka yi ibada amma waɗannan nasu ya fi wancan saboda irin waɗannan abubuwan da jawahirul ma'ani yake gaya mana ne ya zama mun ɗaura tunaninmu cikin wannan ibadar kar tunaninmu ya je wani guri yanzu misali in mutum ya zo yana wazifa misali zan yi da wazifa na yi misali da sallah zan yi misali da wazifa da mutum ya zo yana wazifan nan ko ana zikirin jima'an nan ko yana lazimin nan sai ya ɗauki waya yana matsawa kaga tunaninsa ya yi wajen waya lazuminsa kuma ya yi can to wannan ba zai samu sirrin wannan lazumin ba zai samu lada amma ba cancan ba kuma ba zai samu sirrin wannan ibadar ba domin lada daban sirrin ibadan yana so a jikinka kuma daban domin daga lokacin da sirrin ibada ya sauka a jikin mai ibada to a lokacin ne duk abin da ya halarto sai Allah ya masa abin ba ma sai ya daga hannu Allah imin kaza ba a'a so da yawa ai zaka ji hadisi yana cewa rubba Asha asa akbara Lau a sama allahi laabarra, so da yawa wallahi za ka ga wani mutum cikin datti cikin tsumma amma wallahi in ya rantse ya ce yau yau din nan ranar juma'an nan kafin goma na dare sai Allah ya baka naira biliyan goma ya ce wallahi sai Allah ya baka kawai ka je ka saurara wallahi sai Allah ya baka haka manzon Allah ya ce me yasa sirrin ibadar da yake yi ne ya fito daga cikin ibadan ya yi sarayan ma'ana yana so a jikinsa daga lokacin da sirrin ibada yake sauka a jikinka daga lokacin da in ka ce abu sai abun ya yi muna karanta hadisai da dama da suke magana akan irin haka da ayoyin qur'ani irin na cikin suratul hajji din nan irin kaman su udhina lil yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ka gani Allah yake rantsuwa wallahi irin waɗannan da sun halarto abu sai na musu abu in ji Allah tabaraka wa ta'ala to yan uwa musulmi jawahirul ma'ani tana buɗe mana abin ne in ya so gobe in a baya mun yi kuskure muna ibadar muna tunanin wani abu to ga yadda ake so ka yi ibada jawahirul ma'ani tana gaya maka in ka zo ibadar misali in ka ce la ilaha illallah to zuciyarka ya tafi kan ma'anar la ilaha illallah din cewa la ma'abuda bil haqq illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ka dinga halarto haka a fikira ɗinka ma'ana a tunaninka ka dinga halarto wannan a cikin zuciyarka to daga nan sai a koma kuma hadisin da yake cewa niyyatul mu'min khairun min amali niyyar mumini fa tana girman aikinsa saboda niyyar ta ɗunguma ta tafi wajen Allah shi sa aka ce niyyar mumini ma'ana yunkurinsa da tunaninsa da menene nashi duka ya tattara cikin wannan ibadar ya nufi Allah tabaraka ta'ala to shine wancan maganar da sahibul faidati yake ke cewa waladimul hudur din nan wa sukun to anan ne sirrin duk wani nau'in ibada da muke yi to sai a same shi a irin wannan mataki din to shine anan a yake gaya mana har yanzu yake cewa mu sarrafa tunaninmu shine wa ya amalu fihi fikrahu wato yayi aiki da tunaninsa shi wannan almajirin Shehu Tijjani ko shi wannan bawa da duk wanda ya ɗauki wannan karantar wanda jawahirul ma'ani take yan uwa musulmi muna jin jawahirul ma'ani dai ka ji gwalagwalan lafazai wanda baka taɓa jin su a wani guri ba na bin Allah da kiyayewa Allah da ikhlasi da khushu'i da hudur da muraƙaba duka sai a cikin irin waɗannan maganganun a cikin waɗannan littafin zaka same su to wani idan ya zo ya maka sakiyar da ba ruwa wani idan ya zo ya maka wakaci waka tashi shikenan sai ce jawahirul ma'ani ai qur'anin yan dariƙa ne ko jawahirul ma'ani a ciki akwai inda aka ce salatul fati tafi alqur'ani wai a cikin jawahirul ma'ani an ce akwai inda a silin gashin ɗan ɗariƙa za dai mu zo in akwai ma za mu gani silin gashin ɗan ɗariƙa guda ɗaya wai ya fi sahabbai saba'in a cikin jawahirul ma'ani wai an ce akwai wata malin malin ta shehu tijjani tana da aljifaye guda dubu saba'in ko na aljihu za a zuba muridai dubu saba'in kenan dubu saba'in so dubu saba'in shehu tijjani zai ta yana kai mu aljanna wai ko allah bai sani ba shi shehu tijjani ya yi wani <laughs> wai wannan mai wannan magana fa wai mai hankali ne kuma a mai hankalin ma wai jagora ne na addini kuma jagoran na addini wai malami ne kuma wai malami kuma wai mai shiryatarwa to wannan shiryatarwa ko batarwa <laughs> to Allah ke yashe mu kuwa don haka jawahirul ma'ani littafi ne da yake gyara bayi ya haɗa su da Allah ya zaburar da su ya sa himmarsu ta zama aliya ba da niyya ba ya tura su wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Qur'ani ya faɗa fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin cewa maza maza ku koma wajen Allah shi yasa zaka ga duk inda almajiri Shehu Tijjani yake zaka same shi cikin wannan karantarwa ku koma wajen Allah kuna kasuwa zuciyarku tana wato mu'allika da Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Qur'ani ya faɗa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis sala wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar dan haka mu je dai kamar yanda malam Bahaushe ya ce wai mahaukaci ya hau kura za dai mu je kuma mun buɗe ƙofa cewa duk wanda yake da wani ta cewa a larabcin to mun ba da dama yana iya nema a kowane feji ana iya tattauna mas'alar a yi arudin masail ɗin don a warware shi saboda amma ka sani idan kai ɗalibi ne ko malami ne za ka yi magana ya zama kana da ƙa'idodi na ilimi na fanni musamman balaga da muke magana musamman uh, Tauriya a cikin balaga da bayan da badi da isti'arat na cikin balaga da mandik da muke magana saboda ba yadda za a yi baka san abu ba da kuma ka'idodin ilimin da malamai suka sa a cikin wannan kuma ka zo ka ce za ka yi magana akan wannan abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka dole sai ka san waɗannan ka'idodi saboda akwai maganar da za a yi magana a luga ake hukunci da ita akwai magana da a luga aka yi magana da ita amma a istilahi aka nufi ma'anarta so that kenan sai ka san wa'annan ka'idodi da luga din da istilahi kafin tukunna saboda galibin masu da'awan su ɗauki jawahirul ma'ani su ce za su yi wa jawahirul ma'ani gyara galibinsu galibinsu irin wa'ancan ka'idodin na ilmai babu a tattare da su in ma akwai to ɗan fincina ne aka musu ba wai sun nutsa cikin karatun ba ne mun ɗan so mu yi debate da wani anan plateau a nan jos ya dawo daga sudan yana tashan balaga a wahabiyanci da salafanci sai ɗauko wani littafinmu na namu na tijjaniya ana kiran littafin a ah, tijjaniyun to a cikin littafin nan sai ya ci karo da wata kalma cewa kalmar ta ce alƙur'anu kulluhu shirk wa tauhidu fi kalamina sai ɗauko wannan kalma <laughs> sai ce to kaga irin kafirci da shirka na 'yan tijjaniya kuma abin da zai da mamaki wani oddu ne ma'ana wani gaba ne wani bijimi ne eh wani hamshaki da a cikin su har ya je masu dan ana ce mai muhaddis ko misali duk wanda yake Plato a ce muhaddis ya san wane ne ake magana yana da ilimin hadisi to amma ya kasa warware hukuncin alqur'anu kulluhu shirk wa tauhidu fi kalamina shi a inda ya dauka sai ya dauki abin a hukuncin luga ba a istilahi ba wai kalmar abin da ta ce alqur'anu shi alqur'ani kulluhu gaba ɗayansa shirkun shirka ne gaba ɗayan ƙur'ani shirka ne haka kalmar ta ce sai ce wa tauhidu a cikin littafin namu akwai wannan wa tauhidu fi kalamina amma wato tauhidi ta Allah yana nan a cikin hirarrakinmu da maganganun da muke yi <laughs> to da ya rubuta da yake mun yi murasala ne da shi da ya rubuta ya kawo sai na yi dariya sai na rubuta mishi na ce to amma ya je duba sharhin maganar mana to tun da ya duba da ya gani dai ba wani magana da ya sake cewa at least dai bai san wannan ma'anar ba sai da na warware mishi ishkal din abin da ake nufi cewa alƙur'anu kulluhu shirk shi alƙur'ani maganganun da tarihin da yake ciki duka ya yi tarayya da mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba alƙur'ani duka yayi musharaka yayi shirka ma'ana abin da ake kira da shirka shine tarawa tarawa ma'ana shi alƙur'ani ya taro labari da kissa da tarihi na mutanen kirki da na waɗanda ba mutanen kirki ba amma wa tauhidu tsantsan tauhidi yana nan a cikin kalman nan da ƙur'ani ya ce mu dinga faɗanta ita ce la ilaha illallah ya Alƙur'ani dole in kana karantawa zaka ji can an ce fir'auna zaka ji can an ce hamana wannan kaga ai duk mushrikai ne ai misali kuma mutanen banza ne ba mutanen kirki ba to amma tsantsan tauhidi dai yana nan a cikin kalmar la illallah to abin da ake nufi ba wai shirka na tarayya da Allah ake nufi da alqur'anu kulluhu shirk ba ana nufin tarayya na ba da kisa da labari na mutanen kirki da nau'in da ba mutanen kirki ba amma tsantsan tauhidi wanda ba mis yana nan cikin kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ana firici akwai firicin da ya hada zai gaya maka mutanen kirki zai gaya maka waɗanda ba na kirki ba akwai firicin da kuma zalla zai gaya maka tsantsan madaran tauhidin ne amma ga kasa warware wannan mas'ala din to akwai irin waɗannan da muke so insha Allah ƴan uwa in sun bi mu daga littattafan mu na ɗariƙa za mu dinga warware irin a mashakil ɗin wanda shi suke ɗauka su rikice kuma su ɗora tunaninsu da fahimtar su da fatawansu a kai kuma su ɗora mabiyansu a kai su haɗa su gaba da yardaddun bayin Allah tabaraka wa ta'ala akwai wata magana da al'imamu junaid ya taɓa yi ya ce dukkan halittu gaba ɗaya suna ƙasan waliyi ina son mutane ku gane ba daga ganin magana ne a rubuce Ba ka tambi mai maganar ma'anan abin da yake nufi ba kawai shi kenan sai ka masa a hukunci fassara ka ce ai abu kaza yake nufi ba inda ake haka sai a irin wannan zamanin namu da ya zo mana da irin musiba na irin waɗannan gurɓatattun aƙidodi to shi nan sai aka masa tambaya an san shi al'imam al-junaid almajirin shehu tijjani ne sai kuma shi yana firici yana itiraf cewa shehu tijjani waliyi ne to sai aka ji a maƙalolinsa, ma'ana a jawabobinsa da maganganunsa da firicinsa yana cewa dukkan halittu ya yi itilaki dukkan halittu suna kasan waliyi kuma shi wannan mai maganan yana da waliyi da yake bi da sai aka masa tambaya aka ce har annabawa ranka ya daɗe sai ce har shugaban annabawa yana kasan waliyi ha sai hankali ya tashi to da yake zamani ne ba irin zamani irin wannan namu inna rududu ba wannan ya yi gabas a guje bai san ina zai je ba wannan ya yi yamma a guje bai san ina zai je ba wannan an haɗa al'umma gaba da jagorori na gari su kuma jagoron da suka ce su ne na gari sai ka same su gurɓatattu ne sai ka yi mu'amala da su ka zauna da su wajen amana wajen sai ka ga duk wannan abin da suke faɗa a baki ba gaskiya ba ne ba tausayi ga almajiransu ba tausayi ga iyalansu ba tausayi ga al'amuransu duka kalifancin da suke cewa al'ulama satul anbiya kawai sun ɗauka ne gadan annabi su a wajensu kawai a faɗi saƙon annabi ba nan kawai gadan manzon Allah ya tsaya ba gadan manzon Allah ya tsaya ya faɗaɗa ya ci gaba ya buɗa da karatu da karantarwa da kuma wato tausayawa da kuma alkhairi da kuma buɗawa na ƙasa da kai ko ba almajirinka ba balle almajirinka to su kuma ba haka bane su kawai sai dai almajiran su kawo su kuma ba sa bawa almajirai kuma a haka wai ake gadan annabi ina aka yi gadan annabi a haka sahabbai su kawo wa annabi ranar da babu ranar da annabi ya samu ya ba su daman manzon Allah makaranta ne to in za ka zama magajin annabi a gani a aikace kai magajin annabin ne da yadda annabin ya gudanar ta wajen karantarwa da yanda ya gudanar da rayuwan sahabbansa wajen tausayi wajen musu alkhairi wajen abubuwa dai ga nan amma ka ce kai magajin annabi in an baka kuɗi ka yi gida in an baka abinci ka yi gida in an baka kaza ka yi gida in an baka slot ka yi gida in ka samu wata alfarma ka yi gida su kuma almajiranka suna nan wasu sun gama makaranta suna wahala ga slot a hannunka kana sayarwa kana jibge kuɗi a account a asusunka haka annabin yayi haka gadan annabin yake ina gadan annabi anan alaihi salatu wassalam to su bayin Allah da ake zagi ka binciki tarihin su kaji ya suke to shine anan yan uwa musulmi wannan magana da yake zamani ne na insaf da adala ma'anan insaf ko bana mazhab ɗinka bana masharab ɗinka idan ka faɗi magana insaf da zan maka a cikin maganar da ka faɗa in na ji ni wannan maganar ta gigita ni ba ni da masaniya a kanta to insafi na ilimi shine in tambaye ka so da ilimi yana da faɗi wani kofi ya sha a tekun ilimi wani kwanan sha ya sha wani bokiti ya sha wani durom ya sha wani tankin mota ya je ya ɗiba a tekun da kuma duk sai su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba a karatun nasu to sai aka tambaye shi ranka ya daɗe ka ce dukkan halittu da annabawa da shugaban Annaba suna kasan waliyi kuma shehu tijjani waliyi ne a wajenka to ko za ka ɗan kunce mana wannan kulli wannan sarƙaƙiya <laughs> sai dariya sai ce to abin da nake nufi a nan gurin duk wanda ka ji an ce masa waliyi an ba shi aran kujeran ne an ba shi aran sunan ne ainihin waliyi shine Allah subhanahu wata'ala sai fara kawo ayoyi innama waliyukumullahu wa rasuluhu ladina amanu alladina yuqimuna salata kaga ya fara warware